من القوي الأمين الذي يفضل مصلحة دينه على مصلحة نفسه في مثل هذه المواقف يبدأ العقل في البحث عن مخرج يسكن به وخز الضمير ويهدئ به صراخ الفطرة فيلجأ إلى تبرير خطئه لنفسه وللناس ولقد أشار القرآن إلى ذلك السلوك في سورة التوبة قال ربنا سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فهم لم يطلبوا الإذن لسبب حقيقي بل تذرعوا للفتنة وهم في الحقيقة قد سقطوا فيها عباد الله إن تبرير الخطأ له صور وألوان تمر بأربع مراحل المرحلة الأولى تبرير الهدف فيقول من يبرر خطأه اضطررت لذلك من أجل مثلها أو ألجأتني الضرورة أو الحفاظ على النظام أو تسريع الإنجاز أو التعديد وغير هذا من المبررات يغلف خطأه بنية حسنة والله عليم بذات الصدور وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالنية الحسنة لا تصلح الفاسد ولا تبرر الظلم ولا تبيه الحرام المرحلة الثانية تخفيف المسؤولية فيقول هذا المبرر يقول لنفسي الجميع يفعل ذلك فترى موظفا يتأخر عن عمله ولا يقوم بواجبه كما يجب لأن موظفه لا يعطيه حقه أو ترى مسؤولا يهمل عمله ويهمل مسؤوليته أو يخون الأمانة أو ترى عالما أو طالبا يغش لأن الكل يغش وهكذا ينتشر الخطأ في الجماعة وتمهى المسؤولية الفردية تحت غطاء التقليد أيها المسلمون كل امرئ مسؤول عن نفسه ولا يؤذر بتقليد غيره ولا يقبل منه أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المرحلة الثالثة إلقاء اللوم على الآخر فيقول لو لم يفعل كذا هو لما حصل كذا منه هذا مسؤول يسب ويشتم أو زوج أو والد يقبح ويجرح ويضرب ثم يقول استفزني أو استفزتني أو ترى مديرا أو مشرفا يظلم أحد موظفيه يقول لو كان ملتزما لما حدث ذلك فيهمل غيره وزر ما فعله بيده وينسى قول خالقنا سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة وينسى قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا المرحلة الأخيرة تغيير المعنى أو تغيير العبارة فيخفف وقع الخطأ بتغيير وصفه يقول عن الظلم تصرف غير موفق وعن الكذب مبالغة بسيطة وعن الغيبة فضفضة وعن الرشوة هدية وعن المسكرات شراب ومشتم ومهدئ ومنبه ومنعش وهكذا يبرر خطأه وظلمه ويفرغه عن معناه ويغطي قبحه ونجاسته وقذارته ويقدمه في ثوب مقبول ولكن الله تعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah ubangijin da ya halitta ɗan'adam, adam ya girmama shi ya martaba shi ya masa ado da hankali ya ba shi dama ya ba shi iko ya ba shi zuciya wacce zai iya tunani da ita ya gano mai kyau ya kuma gano mara kyau ubangiji da ya halitta ɗan adam ya umarce shi da yi adalci ya kuma kyautata ya hana shi mugunta ya hana shi zalunci ya hana shi ƙetare iyaka muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka muna neman taimakonsa muna neman ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu ya kuma tsare mu daga miyagun ayyukanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne shiryayye wanda ya ɓatar babu wanda zai iya shiryar da shi mun yadda mun shaida babu wanda ya cancanta bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun yadda mun shaida mun tabbatar Allah ne ya aiko shi manzo ne na Allah annabi ne daga cikin annabawan Allah Allah kai salati kai taslimi da albarka a gare shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama ko ba ka sanya mu cikin wannan saboda ka da falalarka ya ubangiji mai rahama mai jin kai al'ummar musulmi saƙon wannan satin ko ce hudubar wannan satin ta takenta kifati wannan wata tsohuwar al'ada ce kuma mummuna wanda musulunci bai yarda da ita ba abinda ake cewa da shi ifa'i shi ne abin da laraba suke cewa da shi tabrirul khata'i ka kuskure ka gane ka ganewa a ganar da kai ka ganewa kuma kana sane ka yadda ka kuma gamsu kyau kuskure ne ko an gaya maka kuskuren ka maimakon ka ce gaskiya ne bari in gyara ko alal akal kai shiru amma ka gyara sai ka kama kwane-kwane a yau ka zane ya faru ku ne ba ku gane ba ku ne ba ku fahimta ba dole ina daga cikin abu mafi muni mafi girma da ɗan adam zai samu kansa a cikinsa kuma ina daga cikin abin da ake jarraba mutane da shi a jarrabi mutum a ga shi a kan kansa ina yau kansa gaskiya a jarrabi mutum a ga shi a kansa yana tsaye a kan manufa mai kyau yana tsaye a kan manufar da ya imani da ita ba za ka gane wannan ba sai sanda son zuciyarka yi karo da abin da yake daidai sai sanda zuciyarka take janka ka yi abin da take so ka bar abin da ya waje ba a kanka a irin wannan lokacin ne ake gane mai rauni ake gane rago ake kuma iya gano ƙarƙarfa mai kuci wanda yake fifita masalahar addininsa akan masalahar kansa ko masalahar waninsa ko masalahar wanda ike so ko ike ƙauna, ko ike bi wannan za mu same shi a gurare da yawa a cikin alkur'ani gurin da za ka samu wannan a fili shine Suratu yusuf kissar annabi yusuf alaihi salam tana ɗauke da ire-iren waɗannan abubuwan wanda za su nuna maka lokacin da kake so ko wani yake so kuma kana son mutumin yana son ka kana girmama shi yana girmama ka ya zo da abin da ba daidai ba ka kyale ba daidai ɗin ba ka yi daidai lokacin da ka gano abin da kake neman ka afka ciki ba daidai ba ne ka ƙi yadda ka afka za mu ga wannan a cikin istar ka'ab ibn malik da shi da abokansa guda uku wanda ba su halarci yaƙin tabuka ba ko ba su da uzuri lokacin da munafukai suka yi yogayya suka zo gurin manzon Allah suka shi Rasulullah muna da uzuri shi sa ba je ba dan Allah shikenan magana ta fice annabi yake ku tafi tunda bai san gaiba ba Ka'ab ibn Malik da shi da abokan ka suka zo gurin manzon Allah annabi yake kai mai uzurin ka yace gaskiya ba ni da uzuri kai mai uzurin ka gaskiya ba ni da uzuri Ka'ab ibn Malik mai uzurin ka yace tunda nake ban taba samun dama irin wannan lokacin ba karfin jiki lafiya kuzari guziri wanda zan yi wa kaina in yi wa wani amma haka kawai na ƙi zuwa sai annabi ce to da kai da abokanka ku je sai Allah ya saukar da aya kun ga nan za su iya shiga sahun munafikai amma saboda sun san abin da za su yi ba daidai bane suka yadda su shiga cikin wahala su shiga cikin damuwa amma sun san ta dan wani lokaci ne ko dai a iya duniyar nan kadai in sun je lahira su sha daɗi ko a nan duniyan ma su farin ciki ta irin wannan lokacin ne mutum yake gane waye shi lokacin da tunaninka zai juya bayan ka yi ba daidai ba ko ka san ba daidai ba ne abin da kake kansa ka nema wa kanka mafuta, ka nema wa kanka hanyar da za ta sa a ce abin da kake kai daidai ne ko ba daidai ba ne ka hutar da zuciyarka sai ga mutum yana nema wa kansa mafuta don ya gamsar da ransa ko ya gamsar da mutane ƙur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan a cikin suratu tauba faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum may yaqulu zalli wa la ne. ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin akwai wani munafiki da ake cewa da shi aljad ibn qais lokacin da ake shirin tafiya yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kirawo shi saboda ya san shugaba ne in ya fita mutanensa za su fita Ise me kake gani inda za ka fita wannan yakin na tabuka sai aljaddu ibn qais Ise ya rasulullah a ah, inda za a tafi yankin turawa ne suna da tsala tsalan yan mata ni in naga yan mata bana haƙuri. kyale ni in zauna kaka jefa ni cikin fita. kaga uzurinsa ba na gaskiya ba baya san ya je yakin saboda rowansa baya son ya kashe kuɗi sannan ko matsoraci ne munafunci. ko munafinci shine wanda manzon Allah ya tambayi mutanensa ice man sayyidukum wane ne mai gidanku waye shugabanku suka ce shugabanmu shine aljaddu ibnu qais lakinnahu jabanun wa bakhi suka ce amma matsoraci ne ko marowaci ne sai manzo Allah ce wa ayyu da'in adwa min al-bukhl akwai cutar da tafi rowa an ce kowace irin ɗabi'a mummuni yakan iya ɗabi'antuwa da ita ta ce ban da ruwa duk mutumin da gan shi zumbuli ne marawaci ne to ya siffantu da mummunar siffa wanda mummunin kirki ba ya siffantuwa da ita a kansa Allah ya saukar da wannan ayar wa min hun may yaqulu uzalli. daga cikin munafikai akwai wanda suke cewa da manzon Allah kai min izini ka bani hanzari kakka sa samu fada cikin fituna Allah ya ce sun faɗa cikin fituna kuma jahannama ita ce za ta kewaye da duk wani kafin wannan mahanzari saboda gaskiya ba sun nemi hanzari saboda su gujewa zuwa inda ba sa so su je to yadda gobe ta sa an gano abin da muke cewa da shi ki faɗi mataki-mataki ne matakin farko za ka yi mummunan abu sai ka ce ai kyakkyawan manufa ce da kai mutum ya ce in shugaba ne zai yi abin da yake mummunan abu ne a ga masa ce abu kaza ba daidai ne a sirri sai ce ba ku gane ba abin da yasa ne wannan abin maslahatul daula maslahatul sha'ab wannan daular wannan kasar nake so na kula da ita ku ne ba ku sani ba duk wasu tsare-tsare da dokoki da na kawo muku na kawo muku ne saboda maslahar kasa wataƙila so nake na inganta tattalin arziki wataƙila so nake na inganta tsoro wataƙila so nake ku farin ciki so nake ku yi walwala nan da shekaru masu zuwa alhali kuma abin kuskure ne kuma ya san kuskure ne na kusa da shi sun san kuskure ne sun gaya masa wani yana faruwa a shugabanni yana faruwa a gama garin mutane ko mutum ya ce ai dole sai ta sa ne haka so nake a tsare dokoki a kiyaye ka'ida shi sa na ce ko shi sa na aikata kaza alhali abin da ya aikata kuskure ne akan samu wannan har akan fannuka sai a ba mutum shugabancin kamfani ko shugabancin wani ofis ko wani guri sai ya aikata wata taɓargaza in aka kama shi aka ce mai isa yi sai ce abin da isa ne so nake kamfanin ya bunƙasa alhali kuma ƙarya yake yi shi yake son ya bunƙasa kansa akwai mutumin da zai da yaro har ya masa targaɗe ko ikariya shi in an tambaye sai ce ladabtarwa ce kuma an ce addibu auladakum ku ladabtar da 'ya'yanku kaga ya kamata ice na ladabtar amma na fice gona da iri in Allah da bazan da sake ba ai mun afuwa sai ga mutum ya lullube kuskurensa da kyakkyawan niyya a zahiri amma Allah ba a masa wannan domin Allah alimun ne bi su sudo duk abinda da mutum ya ɓoye Allah yana sani wa ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma takfi sudur kallo in kai Allah ya san me yasa kai wannan kallon abinda ka boye a cikin zuciyarka Allah ya sani shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat duk sanda ga an yi wani aiki to ya akwai wata manufa ko ta zamanto mai kyau ko ta zamanto mara kyau duk da ka ga mutane suna yi ko manufarsu ta zamanto kyakkyawa ko ta zamanto mummuna don haka ne aka sanya ƙa'ida kyakkyawar manufa ba ta gyara ɓataccen abu kyakkyawar manufa ba ta sa mummuna in zama kyakkyawa kyakkyawar manufa ba ta halatta zalunci kyakkyawar manufa ba ta halatta haram mataki na biyu in mutum ya kasan ɗaukan nauyin da Allah ya ɗora masa ko kuma ine ma a ɗora masa kama wanda zai ce ku zaɓe ni zan muku zan muku in ya kasa sai ce ai yanayin tsarin gwamnati ne haka ƙasar take in kana yin daidai sai a maka tawaye da aka kowa ma mutumin banza ne ya kamata shi ma zama haka kowa ma ba daidai ike ba ya kamata shi ma i ba daidai ba wani lokacin sai ka ga ma'aikaci ne ka ɗauke shi aiki bai yi aikinsa kamar yadda ya kamata ba hujjarsa wanda ya ɗauke ni aiki nima akwai haƙƙi na a wuyansa bai sauke ba don haka ni ma ba zan sauke ba to so ake yi wanda ya ɗauke ka aiki in bai sauke haƙƙinsa ba yi masa Allah ya isa ko ka bar aikin ko ka yi haƙuri kai ta kukan ka zuwa ga Allah har Allah ya sa ya gane amma kai rashin adalcin da yake maka baya halatta kai ka zalunce shi kamar yadda za ka ga wani Allah an ba Allah ya shugabantar da shi a wani guri ya ha'inci ya ci amana sai ce haka ake yi akwai ofis ɗin da za a kai ka duk 'yan ofis ɗin suna karɓar na goro suna cin hanci suna cin rashawa suna sata suna kaza in ka zo sai ka ce in kai ma ba kai ba sai su tsane ka don haka kai ma sai ka rikide sai ka zama su wani lokacin akan samu malami ma sai ha'inci a cikin fatawa ya muku fatawa don ta dace da abin da kuke so domin ku ce shi shi ne ko ka ga ɗalibi yana ha'inci a cikin neman ilimi ko a harkarsa ta karatu ko a wajen jarrabawa ko a wani abu sai sai haka ake yi in baka yi ha'inci ba ai ba za ka kai inda za ka kai ba wannan ya zama hujja saboda kowa haka ike kai ma ka zama haka wannan ina sa kurakurai da laifuffuka zamanto sun cika a cikin al'umma allulluɗe tsarna da koyi da wanda ba su cancanta a koyi da su ba alhali kowane mutum Allah zai tambaye shi ne game da kansa ko ba za a baka hanzari ba don kayi koyi da wani akan barna shi sa Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin sai inna ala asarihim muqtadun sai mutum ya bauta wani Allah sai ta kai ga iyaye da kakanni suna yi ya yi bidi'a ya ce haka ga ana yi a gidansu ya saba wa Allah ya ce ya ga ana yi a garinsu haka ya ga ana yi a unguwarsu wannan ba zai zama mutum gudda a gaban Allah ba shi sa manzon Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa shi kadai za a tambaya wani lokacin wannan ne mataki na uku sai ka ga mutum ya yi kuskure amma saboda kifaɗi sai ya tsora wa wasu kuskuren ya ce su ne sababi kamar yanzu abinda yake faruwa kan harkar tsaro a ƙasar nan abin ya kamata wala Allah an yi kasakaci ko ba a yi yadda ya dace ba ko kuma an yi an samu kuskure idan mutane suka yi magana sai a ce ba su kyauta ba ai Karko muka ɗana da kun yi shiru da mun kama amma yanzu da kuka faɗa sai zaman to kun sanar da waɗanda muke so mu kama sun gudu ko kuma dai aika faɗar abubuwa wanda za su nuna cewar an kasa ne amma ba a yadda an kasa ba za ka samu wani wanda yake jagora ne a cikin al'umma ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya tozarta wannan in ka tambaye shi me ka wannan kuskure ne me kuke sai na daina sai ce su ne ba su da mutunci shi sa aka yi musu rashin mutunci akwai mutumin da zai karya matarsa ko i dake ta ko i zage ta ko i ci mutuncinta ko kuma ya muzanta 'ya'yansa ya musu bakar addu'a in kai masa magana sai ya ce fusatar da ni duk wanda zai yi kuskure ya ce abu ka za aka yi shi sa ne wannan to da ya gyara shi sa zaka ga wani shugaba ne na wasu ko a ƙarƙashinsa suke zai zalunce su in aka gyara masa sai ce su ma zalunta ta suke shi sa nima nake zalinta su to bai kamata don sun zalunce ka kai ka zalince su ba da aka koya mana haƙƙin da ike kanka sauke naka da aka a baka ko aka kya sauke maka kai kuka gurin Allah subhanahu wa ta'ala kisa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da mu kada ɗayan ku ya zamanto ne bin ra'ayin mutane shi ake tsara da shi imma ba shi da ra'ayi irin abin da ake gaya mana a hausa in ka je gari ka tara kowa yana da jela kai ma karyo wani reshen bishiya ka makala sai ka saje da su in ka kama shago a layin da duk wanda suke shagon ha'inci suke a kasuwancinsu suna ta da buhu su zuba mara kyau a buhun mai kyau suna soka wani abu mai mazirari su rage yawan abin da ke cikin buhu suna goge tarihin yin abu domin ya kusa lalacewa su sanya sabo in ka shigo cikinsu in kana siyar da daidai sai su tsane ka sai ka ce kai ma bari ka koma wannan to ka taya su ku shiga wuta tare ya kamata kai ka tsaya akan gaskiya yau da gobe kana gaskiya kana gaskiya har sai an gano ka a ce ku je gurin wani shine baya algus ku je gurin wane shi ne za ku samu cikakke ku je gurin wane shi ne za ku samu mai kyau Shi ne in yace da ku baki ne baki ne in yace da ku fari fari mazala yake kakkai da ka zama imma la in imma'atan ba ku da ra'ayi kan ku zama haka ku dinga cewa in mutane sun yi daidai mu ma za mu yi daidai in ba su yi daidai ba mu ma ba za mu yi daidai ba annabi ya ce ku tsaya kan manufa ku zamanto mutane ne wanda suke tsaye can akan daidai in mutane sun yi daidai ku ta fa ai daidai in sun yi kin daidai kaf ku yadda ku ku rashin daidai ku ku je ku daidai to lokacin akan gyara kuskure sai a canja wa abin da yake kuskure ne suna saboda a nuna maka abin ai ba matsala yanzu kan bar hanci an daina kira da shi cin hanci sai a ce da shi albarkacin ofis ko a ce da kai alheri aka yi min kuma riba ma yanzu an daina cewa da ita riba wanda musulunci ne da ita riba yamhaqu Allahu riba wa rubi sadaka an daina cewa da ita riba sunanta fa'ida amfani wannan sassauta sunan da aka yi mutane suke jin kamar babu wata matsala mutum zai ɗebi kuɗin sa je sa a fix ya san ruwan ne ya san azabar ce ya san wutar ce tunda an sassauta ta an ce da ita fa'ida to waye baya san ya samu fa'ida sai mutum ya je sanya dukiyarsa inda zai karɓi kuɗin haram ya karɓi kuɗin ruwa ici akwai mutumin da zai zalunci in yi zalunci aka yi masa magana sai sai, to an dai ɗan abin da bai kamata a yi shi ba bai dace da shi zalunci ba kuma wani yana daga cikin alamun tashin alkiyama haram a canja mata suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su sha giya sai sun canja mata suna yanzu giya da an canja mata suna mashaya giya ba sa tare ita giya sai sai abin sha Ta ce kayan watsakewa kayan da ke sa hutu kayan da ke sa tunani kayan da ke sa a yi bacci mai daɗi kayan morewa ka aita ne abubuwa hatta ƙariya yanzu laraba sun canja masa suna an daina cewa da ita ƙariya ba sa cewa da ita ƙariya akwai sunan da suke gaya mata domin su rufe ta yadda mutane ba za su iya gane abin da ake nufi da ita ba mutum ya yi ƙarya sai a ce mubalaghatin basi'a watan ya ɗan zurfafa ne ɗan kaɗan. sunan ƙarya kenan wani lokacin mutum zai yi gulma da ya san a sai da ita gulma sai a sai da ita fafafa. shi a ce ya ɗan baza saki ne ƙarya fai sai a ce ya ɗan abin nan ne da haka irin wannan shi sa za ku ga abubuwa da yawa ana canja musu suna a ƙoye ƙazantar abu a ƙoye munin abu a na najasarsa a sanya masa jagira da dambaki a yi masa ado a fito da shi ta inda mutane da za su gane ba shi sa Allah ta'ala yake cewa balin insan ala da basira Ya mata ka san waye ne ka san me ne me sa aka samar da kai akwai da yawa wanda za ka ga mutane a karkashin su ya kamata su taimaki wanda suke karkashin su in sun kasa taimakon su ko ba su yi musu abin da ya dace ba sai su ba da uzuri cewa su ma zalume ne na gano su ne mun saka tunda su ne maka sata ka hana su sata ko ka kore su amma bai kamata kai ka danne musu haƙƙin su ba kuma in kai ka danne musu haƙƙi bai kamata su kuma su yi maka sata ba dan akwai wanda zai ce tambaya ta mutum zai rubuto maka ko zai same ka ita wala mai gidanmu ne har yau shekarun mu ashirin da shi har yau dubu goma yake bani ina da mata ina da yaya tun ba ni da kowa nake tare da shi yana bani dubu goma har yanzu bai canja ba to tun da akwai abubuwa in na je kan sayan in can can shi sa ka ganin ss wannan abin ba komai ba ta yadda za a yi wannan abin ya halatta kyau ake yi in za ka ci abu ka san ka ka ta hanya mai kyau amma ba a yi maka daidai bai kamata kai kai daidai ba ka ƙin daidai ko ba a yi maka daidai ya kamata kai kai daidai wannan shi ne zai sa ka samu kuɓuta ka samu aminci ka samu daraja ka samu ƙima Allah maɗaukin sarki ba zai tambaye ka ba ranar alƙiyama Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka madauki da sifofinka madaukaka Allah sanya mu daga cikin waɗanda sun kuskure an nuna musu ziyara kada mu dinga yin amfani da ana yin kuskure mu ma bari mu yi wannan shine illar abin da ake cewa da shi ifadi wanda laraba suke cewa da shi tabrirul khafa Allah kai mana gafara Allah kai mana rahama Allah ka daga darajar mu Allah ka wanke kurakuran mu ka share su ka zafarta mahaifanmu ka zafarta mahaifan mahaifanmu ka zafarta ƴan uwanmu da malamanmu ka shirya mana ƴaƴanmu mazansu da matansu matsalolin da muke fama da su Allah ka yaye mana Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka raba mu da azabar duniya da azabar lahira ka raba mu da kunyar duniya da kunyar lahira wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qulu ila salati yarhamkumullah